masu saurare na idan ba ku manta ba anan muka dagata sai kuma daura kai tsaye hancinsa da ke bilindin din jini duk ya wanke farar fatar fuskarsa muryarsa a disa shi yake faɗin ku taimaka min da ruwa in sha wani irin kallo mai kama da harara suka shiga jefa masa haris ya ce ko ba ruwa ba ka jira ka gani don ubanka rai a ɓace ya je ya ɗauko robar ruwan da ke a karkashin gadon batul ya dawo ya tsaya a gaban danish ya buɗe murfin robar ya watsa masa ruwan duka a fuskarsa yana gamawa ya jefar da robar ruwar a kasa ya ce iya taimakon da za mu iya yi maka kenan ni ban gama amfanin kallon ka da muke yi ba ko wuce mu je mu zauna mu bar shege ya ji da jikin shi yana ji yana gani yan uwan shi suka juya masa baya suka nufi gadajen su suka zazzauna zuciyoyinsu a cike da alhinin rashin batul da suka yi Hanna ce ta lura babu anjar a cikinsu, babu wanda, ya lura cewar ta sume a bakin kofar shiga sashin toilet ɗinsu da sauri ta miƙe daga zonan da take a gefen gadonta sai da ta fara zuwa karkashin gadon batul ta ɗauko wata robar ruwan ta nufi inda Angel take kwance a ƙasa ta buɗe murfin robar ta ɗan ɗebo ruwan a tafin hannunta ta watsa mata a saman fuskarta nan take Angel ta ja dogon numfashi ta fesar da shi muryar ta cikin shekar kuka take ambatan sunan Batul tana faɗin araba ne ni da 'yar uwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wata iriyar rayuwa ce Angel ki tashi zaune muryar Hanna ce ta katse ta jikinta duk babu daɗi da kyar ta samu ta yunkura ta miƙe zaune tana faman huci sumar kanta duk ta tarwatse har tana kokarin rufe mata idanuwanta ba kowa take kallo ba face da nishi dake a kwance a ƙasa yana juyi hannayen shi dafe da kansa da buɗar bakinta sai cewa ta yi mai da nishi yake a raye ba tare da kun kashe sa ba fuskar ta babu wasa ta yi maganar Haris ya ce mun so mu yi hakan amma sai muka kyale shi ba wai don mun hakura ba ne za mu jira ne har time ɗin da za a dawo mana da batul mu ga a wani yanayi take ciki idan ta tsira shi ma zai tsira da ransa muddin kuwa batul ta rasa ranta a silar shi wallahi shi ma sai ya bi bayanta duk irin ƙaunar da muke yi mishi zan rufe ido ne da hannuna zan kashe shi in ya so nima daga bisani in haɗe zuciya in mutu zuciyar angel har wani tafarfasa take yi sam ba haka ta so ba ta yi niyyar ta yi mishi bugun mutuwa har sai ya haukace amma sai ta hakura ta kyale shi ganin irin yadda jini ya wanke fuskarsa ko ba komai ya dandani irin zafin da suka ji a cikin zuciyoyinsu Angel ki tashi mu je saman gado ki kwanta kirgiza kai Angel ta tare da cewa ki banna anan kawai ba inda zan je yau sai na ga abin da ya ture ma bozo naɗi Gyaɗa kai hanna ta tare da mikewa ta juya ta koma saman gadonta ta zauna duk sun yi zugum-zugum cike da zulumin a wani hali batul take a ciki a lokacin da ba su yi tsammani ba suka ga hasken ɗakin su ya ɗauke duhu ya mamaye idanuwansu da sauri jabir ya miƙe ya lalubo fitilunsu ya kunna su ɗakin ya yi haske yau fa babaci, dare ya koma tamkar da rana jimamin rashin yar uwarsu suke ta yi ba wanda ya damu da danish baki ɗaya sun manta da aziza da ke asume cikin karkashin gado har dare ya tsala babu wanda ya rantsa a cikinsu sai daga bisani ne haris ya lallashe su har ya samu suka kwanta shi ma ya kwanta zuciyarsa duk babu daɗi yana matukar jin tausayin da amma haushinsa ya hana ya taimake sa ba shi kadai ba a ta sauran yan uwan nashi duk sun damu da danish sa, kada ya rasa ran shi ganin sun yi tsit ya ta fara tunanin ko sun yi bacci ne duk da ta san zai yi wuya yau su iya rantsawa sai dai su yi likimo amma wannan duk bai dame ta ba don yau ta ci alwashin sai ta dira ta tagar nan ko dan ta je ta taimaki rayuwar 'yar uwarta kamar yadda ta yi alkawari ba za ta bari a lalata mata rayuwar 'yar uwarta ba yunkuri yunkurawa ta yi tare da miƙewa ta je saman tebul ɗinsu ta ɗauko fitila ta juya ta nufi cikin toilet ta buɗe ta shiga ciki wannan karan ko jamluk ba ta sanya ba a buɗe ta bar kofar domin kuwa domin kuwa jininta akan kaifa yake komai zai faru sai dai ya faru ko a mutu ko a rayu tsakanin ita da danish yau sai ta dira ta tagar nan ita kadai ta san irin kuncin da take ji a cikin zuciyarta bayan ta ajiye fitilar a kasa da karfi ta janyo bokitin karfan ta jingina shi jikin bangon tagar tana kokarin hawa ta ji motsin mutum ya shigo cikin toilet din a waske ta juya baya don ta ga wane ne ta yi mamakin ganin sa ba ai yanzu ta daina ganin shi a matsayin mutum ita ta taga ita da ta ita da ta ga zahirin da dazu Jamlok ya cire kansa a tsaye yake jikin shi duk ba kwari wani abu da ya dan daure mata kai jini da ya bata fuskarsa yanzu babu shi a ran da tace na san bai wuce shine ya lashe sa ba tunda da ɗazuma na ga ya sha na batul me maye kawai yadda suke fuskantar juna kamar abokan gaba ne suka haɗu a filin daga bambancin kawai babu makami a hannunsu cikin muryar fushi tace kada ka kuskura ka matso kusa da ni saboda zan iya yi maka komai na tsane ka i don't want to see you you are a bad person with hot with hot maryar shi tamkar zai fashe da kuka yace you should understand me i am innocent am doing what is right wata iriyar tsawa ta daka mishi yayin da take nuna shi da yar yatsar yayin da take nuna shi da yar yatsar ta tace ban damu da duk wani abu da zaka ce ba wawa da kiki wallahi rantsuwar dan musulmi idan har ka kuskura kace ce za hana ni in ta tagar nan sai na yi maka mummunar illar da za ta saka ka gaza takawa da kafafunka amma tukar ruɗe da ni sheke kallonta bai sanya zai iya fahimtar da ita ba ganin yana yunkurin taka kafarsa zai tunkaro ta yasa ta kai hannu ta fisgi bokitin da ta ajiye ta ɗaga shi sama tana faɗin idan ka kuskura ka kara tako ɗaya wallahi sai na buka maka buket ɗinnan nan akai a wani irin raunace yake binta da kallo duk da irin gargadin da take yi masa hakan bai sa ya dakata da yin tafiyar ba yana tunkarar ta ganin dai da gaske so yake ya hana ta aikuwa da sauri ta ajiye bokitin ta haye tare da kai hannu ta ɗaɗɗago da glass ɗin ta dire shi kasa tana yunkurin hawa bisa tagar ta ji ya damke kafafuwanta da karfi a kokarin ya janyo ta ta faɗo cikin rashin sa'a ya zame wandon jikinta gabaki ɗaya ya sabule yan fararen cinyoyinta santala santala suka bayyana a siffarsu saboda tsabar jaraba ko waiwayen wandonta ba ta yi ba a haka ta dire tagar ta fada ta baya kara kaka kaka ta tafi ta bar da nishi a tsaye hannun shi rike da wandonta don ma Allah ya sa rigar uniform ɗinsu tana da ɗan tsayi ta rufe mm, ɗinta duka akwai gwarama ranar o o o tunda ta dire ta tagar nan da nishi ya kasa motsawa tamka an rike kafafuwansa jikinsa ya yi mugun sanyi tamkar wanda aka zare wa laka idanuwan shi na akan wandanta da ta bar mishi riƙe a hannun shi kallon shi yake yi ba tare da kyaftawar ido ba tsabar tashin hankali ne karar akan fuskarsa babban abin da yake jima tsoro hannun da Angel za ta fada ba lallai ta iya gane wa ginin kurkukun ba domin kuwa a birkice yake idan har baka da ilimi a kansa har taɓin hankali zaka iya samu saboda rudanin da zaka shiga muryar shi na rawa ya furta ba zan kyale ta ba wai Angel dole na bi bayanki yana yunkurin haura tagar hannuwan shi suka jiyo mishi sautin muryar Haris da ke ta kwala mishi kira daga can cikin ɗakin su ai a matukar ruɗe ya fasa yunkurin dirata tagar da sauri ya nannaɗe wandon Angel ya wurga shi saman tukunyar fulawar nan ta cikin toilet ɗin, kafin ya mika hannu ya ɗauki fitilar da Angel ta ajiye a cikin toilet ɗin, ya juya ya nufa hanyar fita bude kofar shi ke da wuya sai ga Haris ya faɗo sashin toilet din hannun shi rike da fitila haska fitilar da nishi yayi ganin shine ya sa shi a ajiyar zuciya sam ya gaza rantsawa saboda tunanin mutum biyun nan batul da kuma danish fargabar halin da suke ciki ya hana shi sakat danish ya yi mamakin zuwan haris neman shi bai taɓa tsammanin wani daga cikin su zai waiwaye sa ba tuba da irin aika-aikar da yayi yi musu sun ɗauki tsawon mintuna suna kallon juna sai daga bisani haris ya jefa mishi harara tare da cewa ya jikin naka da kyar da na shi ya samu ya daidaita nutsuwarsa cikin sanyin murya ya ce da sauki taɓe baki haris ya yi kafin ya kuma cewa ka zo mu koma ɗaki na ga baka ci breakfast ɗinka da na aji maka ba kuma na san kana jin yunwa tun safe har dare ko ruwa baka sha ba yana magana yana wurga masa harara da ke nuni da cewa ba dan ya so yake yi masa maganar ba har yanzu akwai sauran haushinsa da yake ji a cikin zuciyar shi danish bai motsa ba kallon haris kawai yake yi shi damuwar shi akan Angel ne baya jin zai iya bin Haris su koma ɗaki jinya yayi shiru ya sa Haris sake cewa magana fa nake yi maka fuskarsa a yamutse ya soma magana me yasa ka damu da ni duk irin abin da na aikata muku rai a baci Haris ya ce ba wannan na tambaye ka ba abinci nake magana akai ka zo mu je ka ci girgiza kai da nishi alamar a'a ya ce na koshi ka kyale ni ko da yunwa za ta kashe ni bai shafe ka ba lokacin da na buƙaci taimako a wurinku akan ku bani ruwa in sha ka tuna abin da ka yi mini a fusace Haris ya ja dogon tsaki tare da matsawa ciki ya riko hannun da nashi da niyyar ya fusgo shi su tafi da sauri da nashi ya kwace hannunsa cikin kakkausar murya ya ce na ce maka ba zan ci ba ka rabu da ni babu ruwan kowa da rayuwata tunda kun nuna cewa ba ni da amfani a cikin ku wani irin kallo Haris yake binsa da shi kowannensu sai faman huce yake yi shi burinsa Haris ya tafi ya bashi wuri ko ya samu ya je ya taimaki Angel dan ya san yanzu haka tana can tana neman dauki ta gama firgicewa Haris na kokarin buɗe baki dan ya mayar masa da martani muryar Deja ta katse mishi hanzarinsa daga can cikin ɗaki. ya ya jiyo ta tana kwala masa kira dan dole ya saki hannun da nishe juya da gudu ya koma cikin ɗakin. shigar shi ke da wuya ya yi arba da su Deja gabaki ɗayansu a gaban gadon Aziza tun kafin ma ya karasa shiga hankalin shi yayi matukar tashi ganin aziza rungume jikin dija babu numfashi kamar matatta su barbin sun tasa ta gaba sai kuka suke yi abin da ya faru tun lokacin da aziza ta boye a ƙarƙashin gado ta boye don kada katinan dan kada katan nan ya ɗauke ta gaba ɗaya sun manta da aziza da ta boye a ƙarƙashin gadonta har suka kwanta ba su tana da ita ba sai daga baya ne dija tana a kwance saman gadonta ta yi zurfi a cikin tunaninta kwakwalwarta ta soma tariyo mata abin da ya faru kafin a tafi da su batul kafin a tafi da batul nan take ta dafa kirji ta miƙe zaune tana ambaton sunan aziza ko da sauran yan uwan nasu suka ji tana kiran sunan aziza su ma sai suka watsake kowa ya sako daga saman gadonsa a gaggauce dija ta ɗauko ɗayar fitilar da ta rage a ɗakin ta ajiye ta ajiye ta daga kasa gefen gadon aziza ta tsugunna tana leka kanta ciki a nan ne ta ganta zaune kamar gunki babu abin da ke motsi a jikinta ta fashe da kuka tare da kai hannu ta bambaro ta daga jikin bangon da ta jingina ta janyo ta wajen gadon ta kwantar da ita saman jikinta sahanna duk suka kewaye su kowa ya tsugunna suna ta kuka suna ambaton sunan aziza zuciyoyinsu duk sun karaya ganin yadda jikinta ya sandare cikin shekar kuka hiba ta ce su jira ta ɗauko ruwa a yayyafa mata watakil su samu ta farka tana ƙara sayin maganar ta miƙe ta ɗauki fitilar ta nufi gaban batul tana lalaban amin ta nufi gadan batul tana lalaban robobin ruwan da suka ajiye sai dai bata samu ko ɗaya ba duk sun kare jiki a mace hibba ta dawo tana haska su da fitilar hannunta ta ce babu ruwa bari na je toilet na ɗebo har ta juya za ta tafi toilet ɗin muryar dija ta katse ta da cewa ina haris yake na ji motsin sa ɗazu ya sako daga saman gadon shi ina tunanin dole ta shiga bari na kwala masa kira ya zo ba tare da ta bata lokaci ba Jida Dija ta shiga kwala masa kira sai gashi ya faɗo cikin ɗakin. Haris na karasawa kusa da su muryarsa na ɗan rawa ya ambaci sunan Aziza tare da cewa me ya faru da ita. Nan suka sanar da shi komai tun daga zuwan Kato da kanshi dafa da kansa yayi da hannu dafa kansa yayi da hannu ɗaya idanuwansa sun yi jawar zuciyarsa duk babu daɗi yau da ya baki ɗaya ba sa jin daɗin ranar sun ina da bakin ciki a cikin ransu kallon su farbin yayi ganin yadda suke ta yin kuka babu kakkautawa cikin sigar lallashi ya ce ku kwantar da hankalinku aziza za ta farka su ma ne ta yi bari na je na ɗebo ruwa a yayyafa mata ya kai ƙarshen maganar tare da juyawa ya nufi cikin ɗakin yana laliban inda ya jefar da robar ruwan da ya watsa ma danish ɗazu cikin sa'a ya ci karo da ita can gefen dining carpet ɗinsu da azama ya je ya ɗauko bosil wata ɗin ya juya ya nufi sashen toilet ɗinsu lokacin da ya shiga bai ga danish ba babu shi babu alamarsa sai dai bai kawo komai a ransa ba ganin ɗaya daga cikin kofar toilet ɗin nasu a garkame sai ya tsammanin ko yana a ciki ne ɗayan toilet ɗin ya shiga ya kunna famfo ya tarbo da ruwan sai da ta cika tab kafin ya kashe famfon ya fito daga cikin toilet ɗin ya koma inda su dije suke a zazzaune tsugunnawa yayi bayan ya ajiye fitilar hannunsa ya tarbi ruwan a tafin hannunsa ɗaya ya watsa mu Aziza a saman fuskarta kowa ya baza ido yana jiran ganin ta farka amma shiru ko motsi ba ta yi ba nan fa su suka kara tashi matuka cikin shekar kuka suka haɗa baki suna roƙon aziza akan ta taimaka musu ta farka haris da su javid sai su suke yi ganin yadda duk suka shiga damuwa farbin na kuka ta ce tun da muke a rayuwarmu ba mu taɓa fuskantar tashin hankali irin na yau ba an ɗauki mana batulga aziza kuma ta ki farkawa ni tsoro na ma kada a ce ta mutu ƙasa karasa maganar ta yi saboda kukan da ya ciyo ta ta kifa kanta saman gwiwarta muryar Dija a dasashi ta ce don Allah ku daina maganar mutuwa wallahi ba na san ji insha Allahu mu za ta farka babu abin da zai same ta addu'a ya kamata mu yi mata Haris ya ce wace iriyar addu'a babu abin da za ta yi mana kawai dai mu jira zuwa lokacin da za ta farka idanuwanta cike tabbata take da kwalla take kallon shi tsananin tausayin su ne ya kamata, Haris bawan Allah tun safi hankalinsu ba a kwance yake ba gashi har dare ya ratsa ba su rantsa ba kusan sau uku haris yana yi ya fama aziza ruwa akan fuskarta amma ta ki farkawa jikinsu duk yayi sanyi haka suka zauna a kewaye da ita suna kallonta yayin da hawaye ke ci gaba da sauka akan fuskar kowannen su to ko dai mu yi wa tsohuwa magana ta zo ta duba ta kada ta mutu a cewar yasmin har suka haɗa baki wurin cewa ta je ta kirawo ta da sauri yasmin ta miƙe ta ɗauki fitila ta wuce ɗakin tsohuwa lokacin da yasmin ta bubbuga kofar ɗakin tsohuwa bata buɗe ba kusan sau takwas tana yin lokin kamar za ta balle kofar har sai da Haris ya ci mata ta dawo zai iya yiwuwa ba ta nan tukunna ta kyale kofar ta dawo wurin su ta tsugunna magiya suka so mai mata akan tafarka azizan mu ki tashi dan Allah ba dan halin mu ba wallahi ba mu gaji da ke ba muna buka muna matukar kaunar ki karamar mu kuma babbar mu please wake up me kike so za mu yi miki ba za mu ƙara ɓata ranki ba kuma ba za mu bari katis ɗaukar mana ke ba kamar wasu sababbin mahaukata haka suka rinka yi mata sambatu a kan tafarka. tun suna yin maganar da ƙwarinsu har ta kai ga muryoyinsu sun dusashe kowa ya ja gefe suna matsar kwalla idanuwansu duk sun kumbura saboda tsabar kukan da suka sha wai ina Angel take ne ni fa ban ganta a cikin mu ba ya kamata wani ya yi mata magana ta zo ta ga halin da azizan mu take a ciki ta yi mata addu'a ko ma samu tafarka. kallon kallo suka shiga yi a tsakaninsu cin abin da Dije ta ce ta baki ɗaya sun manta da babu Angel a cikinsu sai da ta yi wannan maganar suka tuna da ita Hanna ta ce da za a can na bar ta zaune bakin kofar shiga sashen toilet ɗinmu ta yi maganar tare da juyawa tana nuna musu wurin ba su ga komai ba Nofal ya ce ko dai ta yi bacci ne Haris ya ba su amsa da cewa e? ai ba ta a saman gadonta ɗazu da zan shiga toilet na duba na ga babu ita a matukar ruɗe suke kallon juna Eva ta ce ko dai ta shiga toilet ne bari in je in dubo ta da sauri Haris ya dakatar da ita tare da cewa ni zan dubo ta ya miƙe tare da kai hannu ya ɗauki fitila ya juya ya fasashin sashin toilet din su yana gab da zai shiga ba zato ba tsammani sai ga danishi ya faɗo hannayensa biyu suna rungume da angel ya lallaɓo ta a jikinsa babu alamar tana motsi a wani irin yanayi su hanna suka mimmike tsaye suna kallon shi mamaki karara akan fuskokinsu yayin da zuciyoyinsu ke a cinkushe da tambayoyi dangane da abin da ya faru da ita da har ta sume ba ta motsi a rasa mai buɗe baki ya yi mishi magana a cikinsu ko kallo ba su ishe sa ba kai tsaye ya wuce da ita saman gadanta ya kwantar da ita sumar kanta duk ta hargitse fuskarta ta yi jawur musamman ma tsinin hancinta hada digon jini daga gani ba karamar wahala da sha ba hawaye ne ta kota ina akan fuskarta kayan jikinta sun yi uban su kwaizin hada wandonta da ya maida mata a jikinta da gudu sa hanna suka tunkaro gadan suna tambayar shi me ya faru da Angel a ina ya dauko ta bai tanka musu ba domin kuwa a yanzu baya a tare da su ita ce a gaban shi zuciyar shi sai harbawa take yi da sauri sauri numfashinsa da hucin zafi yake fita a wani irin yanayi yake bin fuskarta da kallo hmm shin me ya faru da Angel bayan ta dira ta tagar nan ne me ya faru lokacin da Angel ta haura tagar nan ta fado ta baya wani irin duhu ne ya mamaye idanuwanta kanta ya soma juyawa ta sanya hannayen hannayenta bibbiyu ta dafa kanta jikinta ya soma kyarma a hanzarce ta fara kokarin kamo sunan Allah a cikin bakinta sai dai abin ya faskara sautin sheshekar kuka ta rinka ji a cikin kunnuwanta ranta ya rinka bata cewar batul ce take kuka cikin duhun nan ta miƙe hanya gudu-gudu sauri-sauri har da tuntube ita kanta bata san ina za ta dosa ba domin kuwa nautukan kanta sun kwance ba ta ji ba ta gani a makance take tafiya burinta ta kai ga inda take jiyo sautin sa shekar kukan nan haske ta fara hangowa a karkashin hanyar da ta biyo da gudu ta nufi inda take hango hasken nan tana faɗowa cikin wurin idanuwanta suka sauka a akan katafaren filin da ke da manya-manyan benaye akalla sun kai shida benayen kuma kowane matakalarsa ta haura goma sha don akwai wanda matakalarsa ta kai talatin shine wanda idan ka hau zai kai ka har karshen ginin ginin yana da tsayi da faɗi daga sama wasu irin manya-manyan fitilu ne da suke haskaka wurin idan ka kalli kowane hawa na benin zaka ga wasu tagogi waɗanda glass ɗin jikinsu launin ja ne masu girma babu kofofin ɗakuna sai dai da alama za a iya samun kofofinsu ta can cikin hanyoyin da ke akwai wani irin kurman gini ne mai matuƙar ruɗarwa wani irin fargaba ne ya ɗarsu a cikin zuciyarta lokacin da ta fara jin wani irin gurnani ginin ya rinka juya mata benayen suka rinka motsi suna yin kasa da sama waro ido waje angel ta jikinta na bare ta zabar za ta juya da koma inda ta fito sai dai ina babu hanya ta ma rasa gane ta inda ta faɗo cikin wurin tsabar rodo isa ta baza da gudu ta faɗa tsakiyar wurin hannayenta dafa fata kanta saboda wani irin firgici da take a ciki tuni zuba ta wanke jikin jikinta sharkaf bata gama rikicewa ba daga can saman hawa na uku ta soma jin muryar mahaifinta tajuddin yana kuka yana kwala mata kira amma matukar rude ta juya da baya tare da daga kanta saman benin a tsaye ta hango shi tare da wasu irin halittu masu gashi-gashi a jikinsu jibga-jibga sun kewaye shi sai birzar naman jikin shi suke yi wata iyar gegitacciyar kara angel ta sake mai kuwar gaske ta fashe da matsanancin kuka tana faɗin dadi wayyo allah dadi na allah sarki wannan kenan to to to to to to duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkukun kadara kashi na 44 duk wannan surutan da suke yi ta mishi yana a kwance numfashinsa na fita sama-sama daga gani yana a cikin mawuyacin halin da shi kansa bai san ina zai tsoma ransa ba ka tsoma a wuta 'dan iska masu saurare na idan ba ku manta ba anan muka dagata, sai kuma daura kai tsaye hancinsa da ke bilindin din jini duk ya wanke farar fatar fuskarsa muryarsa a shi yake faɗin ku taimaka min da ruwa in sha wani irin kallo mai kama da harara suka shiga jefa masa har sai ce ko ba ruwa ba